a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim muna ƙara gode mu Allah madaukakin sarki da ya ba wannan masallacin musallin kamar da aka saba malam nasir shine ke bayani cikin wannan littafin Allah ya taimake mu assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqa'il liyatafaqahu fid din balayin salatayn kamilatayn على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد والسلام عليكم يا جماعة المسلمين اليوم لهدي 24 ga Jumada al'ula hijira na 436 daidai da sha biyar ga watan uku 2015 za mu yi karatu na 31 a fasli na 12 na ƙarshe baiti na 232 shahi na 33 a cikin littafi na ba'ul musalli wanda yake cewa faslun fasali kenan فيما إذا قام الإمام لخامسة ونحوها idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar da kuma makamancin haka din kamar ga subahin ya tashi zai kara raka'a ta uku ko ga magariba ya tashi zai kara ta hudu ko ga isha'i zai kara ta biyar ala ayi halin dai zai yi karin wata raka'a wacce sallar bata da wannan raka'a din a satin da ya gabata an yi karatu akan wurare sati biyu da ya gabata an yi karatu a kan wurare goma sha ɗaya wanda shi abdullahi ta ce muna waɗanda sallar liman ta lalace amma ta mamu ba ta lalace ba daga cikinsu idan liman yana sallah hadasi ya rinjaye shi ko kuma yammance ya yi sallah da hadasi ma'ana kamin ya shiga cikin sallah yana da hadasi din ko kuma dariya ta kuce liman amma bisa ga rinja ko bisa ga mantuwa ba da gangan ba ba da jahilci ba wuri dai goma sha ɗai bayani na ƙarshe aka ce to duk wuraren can guda goma sha ɗai sharaɗi idan haka ta faru ga liman in sallar da ko ba a yi jami'i ba ta yi misali irin salloli guda biyar ɗin nan to haka idan ta kammale man to sallah ta yi ta lalace ta ka bata lalace ba kai mamu amma idan sallar da jam'i dole ne idan ba a yi jam'i ba sallar ba ta yi ba to a nan kan hadda kai ta yi cikin ka kai mamu misali irin sallar juma'a ko kuma sallar jam'in da ake daren ruwan sama na magariba da isha'i وإن إلى زيادة إمام قام فمن يأتمه أقسام محقق انتفاء ما يوجبها يجلس من سواه تابع بها وكل من خالف عمدا أبدلا أي فيهما كجاهل ما أولا أنا za الورد أبو جاهل idan liman ya tashi ya ƙara raka'a guda da gangan to an san da sallah ta yi da taku ta lalace amma a nan ana nuhin liman na zai ƙarin raka'a ba da gangan ba to magana akan haka to a nan yau gaba ɗai ku ittifaƙi Kuma mamunai cewa lalle wannan raka'a da liman zai ƙara bisa ga kuskure zai ƙara ta kuma ya yiwu ku ittifaki cewa lalle liman wannan raka'a da zai yi ba ƙari ba ce to in haka ne ba matsala ba ne amma yanzu ana maganan mutane za su kasu gida biyu wani ɓangare su ga cewa raka'ar nan da liman zai kara to kuskure ne yayin da su ko wani bangare na mamu sun ɗauki cewa daidai ne ya ƙara wannan raka'a to bisa ga haka wanga karatu shike nawa kaga an kasu gida biyu akwai zaiduna akwai amuruna to sai mu ɗauki zaidu ya zan shine a gida na farko shi ko amru shine gida na biyu to kan haka za mu tafi kan wannan misali sannan mu kaddara cewa sallah ce mai raka'a biyar kamar az zuhur amin raka'a hudu kamar az zuhur ya tashi zai ta biyat shine yace wa in imamu idan aka samu limami kama ya miƙe ila ziyadatin zuwa ga ƙarin wata raka'a duk sa'ad da an ka samu liman ya miƙe zuwa ga ƙarin wata raka'a to fa manya a muhu? su ma muɗi ne shi a duk wani wanda ke koyi da liman ɗin nan to a suna da kashe-kashe gida biyar masu bin liman suna da kashe-kashe gida biyar kuma za a ga kowane guda daga cikinsu cikin biyar ɗin nan insha Allah ta'ala amma kamin haka wannan bangare na zaidu wanda ga liman ƙari ne zai yana da sura hudu wannan bangare na amru da ya ga cewa daidai ne limai wannan raka'a ko shi na da sura hudu Ka ga mutum biyu ne wannan na da sura hudu wannan hudu suna da sura nawa kenan takwas to wannan yana da sura takwas ta farko ita za mu yi insha Allah ta'ala a yau idan Allah kai mu wani sati da rai da lafiya za a yi inda yake da sura hudu kaga sura goma sha biyu kenan don haka yanzu mai sura takwas din za mu yi to anan ya ce muhaƙiƙun tifa'i ma jibuha wanda ya tabbatar da koruwa ko a ce rashin ma jibuha abinda ke tabbatar da a ƙara wannan raka'a da liman ya neke to duk wani wanda ya tabbatar da ba daidai ne a ƙara wannan raka'a ba to abinda a hukunci ne ya jalisu ya yi zaman ne ne wannan shi daidai ne ne ba damar ya bi liman idan yana da tabbacin ƙari ne ko yana zaton ƙari ne zai ko yana shakku ma ƙari ne zai to ya zaman ne ne to amma akwai sharaɗi shi ko abinda zai hishe shi ɗayan uku ya wa liman subhanallah dan subhanallahi ba ta ishi liman ba ya yi masa ishara ya masa nuni idan nunin da ya ba ya yi magana to amma wanda zai fara na farko ya bi matakai ya haka idan uku din nan ba su ishi liman ba to ba da zai tun da bai jawo shi zai da ƙarfi ba ko to ya ɗera haƙƙin liman shi sallah ta ta yi to mun je zai ko sewa amuru to man sewa duk wanda ba amru ba ba zaidu ba amin amru kenan ma'ana wanda yana ganin lalle raka'an nan da liman ya miƙe daidai na ba ƙari ba ce to tabi'un biha ya bita kuma kowa daidai shike wanda ya ga ba daidai ba ne a yi ta ya yi zaman nemi wanda ya ga daidai ne a yi ta ni a daidai ya bi shi kenan to kullu man khalafa amda can mun ji biyu to duk wanda ya saba cikin biyun nan alhali da gangan hakikatan kenan eh, hakikatan ko kuma da jahilci hukuman domin shi wanda ya aikin jahilci gidansu guda da wanda ya da gangan wal amdu wal jahalu huma don haka duk wanda ya saba shi tun da yana ganin ƙari ce ya zaman ne ne sai ya saba ya mai ya bi shi shi ko amuru tun da yana ganin daidai ne a yi ta abin da a daidai ya bi liman sai ya saba ya yi ya zaman ne ne abdala kowannensu ya lalata sallata da kai ne ba wani wanda ya lalata mai ita shi ya lalata ta ai fihima ai ga matsalan nan guda biyu da inda ya kamata a zauna da inda ya kamata a tashi sai kowannen su yi akasin haka din to mun ji kashi na hudu ga biyu can ga nan a can sun yi daidai a nan kuma sun saba kaga kashi biyu kenan sai kashi na uku ka jahilin kamar wanda bai sani ba jahili kuma matsala ya biliman kuma awwala bai yi tawili bai biliman a nan abinda a tawili hadisi yana cewa inna ju'ila al-imamu li utamma hakika an sanya liman domin ayi koyi da shi la'alla ya tuno da hadisin nan ko bai tuno da hadisi ba haka ɗaya ga cewa kai daidai ne a biliman bai kamata a saba mishi ba to sai biliman idan bisa ga tawili ne bish to wannan matsala na nan ta amma nan matsala ya bi liman ba bisa ga tawili ba to shi aka jahilin ma'awwala bi ɗaya yi ba bisa ga cewa don hadisin can ba kuma ko ya kamata a bi liman kawai shi jahilci ne kawai ya sabi liman alhali ga raka'an nan liman ƙari ne zai to anan an yi bayani tunda da gangan ne ko da jahilci sallah ta lalace ta waɗannan mutane guda biyu to anan sai cewa in yakun sahawan idan kuma kowannensu wanda ya saba da wannan da ya maimakon ya zaman ne ne ya biliman da wannan maimakon ya biliman ya yi mi ya zaman ne ne to idan ya kasance sahawan alhali ba da gangan ba ne suka biliman wanda kuma ya kibin liman alhali ba da gangan ba amma to a anan almutasi wanda ya yi koyi da liman kuma ya yi koyi da liman ba bisa ga tabbata cewa wannan raka'a daidai ne ya bi liman ba to kuma ya bin shi bisa ga kuskure to a ada shi sake mai da raka'atin raka'a domin wagga raka'ar da ya bi liman inda ya bi shi bisa ga cewa daidai ne a bi liman da gangan ya bi shi kuma ko da aka bincika ashe liman ba ƙari ne ba saboda wata matsala ya miƙe saboda fatiha da bai yi ba cikin wata raka'a guda hudu din nan a san raka'a ba ta yi ga liman ba fatiha to in bisa ga haka ne ba komi idan ya bi liman da gangan sai ɗaya ya bi liman kuma ya bi shi ba da gangan ba to ga ka'ida wagga raka'a ana ce mata raka'atu sahawi ma'ana raka'a ta kuskure to tabbas wannan raka'a tun da ya bi ta ba da gangan ba ba zai lisafa da ita ba bayan liman ya ƙare sallah to ya ranka wannan raka'a din to shi a adal mu'tasi wanda ya yi koyi da liman da rabkanwa da wannan raka'a da liman ya tashi to ya mai da bi raka'atin wata raka'a wacce ba ita ba to ai akwai wanda shi ko daidai ne ya bi liman sai ya yi ya yi zaman ne ne shi wancan daidai ne ya bi liman sai bi shi amma da rafkanuwa an ka ce raka'a ba ta yi ba sai ya sake wata shi ko wannan daidai ne biliman sai ya zaman ne ne amma matsala sahawan ba da gangan ya zaman ne ne ba to kuma liman ya yi raka'a to itiyanuha aikatar da wannan raka'a wadda da liman ya yi tun da ya yi zaman ne ne to sai dai matsala zaman ba da gangan balle ya lalata mai sallah to kawai ya aikata ta lijalisin ga wanga da ya zama ne ne bai bi liman ba bisa ga kuskure kawai ya yi idan ya yi raka'a sallah ce ta yi to a nan yaushe haka ɗin za ta faru cewa wanda ya bi liman ga raka'a ba da gangan ba sai ya mai da wannan raka'a da wanda ya zama ne ne sai ba liman ya sallame aka ce sai ya mai da wannan raka'a to in kala idan liman ya ce kuntu limujibin ai na tashi ne na miƙe ga wannan raka'a ta biyat ku ga ganin ku take ta biyat na miƙe ne ni liman limujibin don wani abin da ya tabbatar da dole sai an yi wannan raka'a din to menene na ati sai ce fatihatan askadatu askadatu ai na kayar da na rage fatihatan wata fatiha ne cikin raka'o'in nan guda hudu haka limai musu bayani su suna ganin tabiya ce zai kara shi ko ya san cikin raka'o'in nan guda hudu tun shi liman dole ne ya yi karatu kai ne idan kana bin liman to gaba ɗaya duk inda baka yi karatu ba ka ta muddin kayi moci irin ruku'i da me amma ko baka yi karatu ba gaba ɗaya sallaka ta yi amma da liman da mai sallah shi ɗaya dole sai sun yi karatu to sai ne mai gaya muku tabbiyar inda kun kaga kamar na meke to ku sani akwai sanadiyar da ya sami meke don ban yi fatiha cikin ɗaya daga cikin rakawa nan guda hudu ba to kuma gashi wani ya bi shi amma ba da gangan ba da kuskure bi shi to sai ya yi ta don ba ta yi baraka a hawi ce shi ko wannan da ya zaman ne ne to lalle sallah ta ba ta lalace ba tunda ba da gangan ya yi zaman ne ne ba to abinda dai an wajibi gare shi ya tashi mai da wannan raka'a din to sai ce sahat a can ya ce wa kullu man khalafa amdan abdala ai fihima ka jahilin ma awwala to kusan mabdumi ne zai hissuwa sai ce sahat amma sallah ta inganta ta tabbata ta yi gawa liman yalzama huttiba'uhu da wanda dole ne ya bi liman kuma muttabi'an ya bi shi din dole ne ya bi liman kuma aka ci sa'a ya bi shi kuma bin ga da gangan ya yi mai ba bisa ga kuskure ba to shi sallah ta ta yi tunda liman ba ƙara raka'an nan ya yi ba akwai dalilin da ya sa ya yi wannan raka'a ɗi amma ka gairihi kamar wanda ba wanda ya bi liman ba wani a wani wanda ya biliman wanda ya ne wanda ya zama ne haka ne wanda ya zama ne to shi aka gairi kamar wani wanda ya biliman wanda ya zama ne wanda shi wannan ma a bai yi mai liman ya ba ta bi ne ga wacce raka a sai zama ne to sallah ce ta yi amma ni an ka biyo shi komi ba a biyo shi ba ku lura fa nan na ce muku akwai da akwai amuru don shi daina shi da ɗin daidai na ya bi liman sai bi shi kenan raka'an nan ba ƙari ba ce to sai kuma wani ya samu kai ne ba daidai ne biliman ba sai zaman ne ne to yana da lehi sallah ta yi don me ba daidai ne a bi liman ba ni ka kamo matsala yanzu bin liman kamar da shi ko wancan rashin bin liman ka kawo matsala to duk wanda liman ya tashi dole na ya bi liman ya bi shi sallah ce ta yi amma wanda abinda a dole ya zaman ni ne sai tashi bi liman Ni an matsala ta ɓaci to amma ni a daidai gare shi ya yi zaman ni ne to shi aka gaira gairihi da abu ya kibin liman ya yi zaman ne ne amma yana da sharadi guda biyu shi ko ba haka ɗaya zaman ne ne ba musabbihan alhali ya yi ma liman tasbihi don idan ya tasbihi ba ya jawo in har kuskure ne an yi shi da ni da gangan yana ji yana gani to da sharaɗin ya wa liman tasbihi sannan sharaɗi na biyu wa nafiyan mujibahu alhali yana kore wajabcin abin da ke sa a yi raka'a a nan yana ganin wannan ƙari ce ga tabbaci ne ko ga zato ne yana ganin tabbas wannan raka'a ƙari ce to ba zai bi neman ba to mun ji in ga sallarsu da ta inganta da wanda ya bi shi shi a daidai ya bi shi da wanda ya kibi ne daidai ne ya kibi ne to sai na uku sai ce ka tabi tabi'in mu'awwilin mujibahu kamar kuma wanda ya bi liman yana mai tawilin cin bin liman duk liman ya miƙe da liman ya meke sai tuno da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi salama yana cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bi hakika an sanya liman domin ayi koyi da shi don haka dai ne bi shi ko kuma kai ko wannan hadisi bai zo mishi ba ga zuciya sai ɗaya tunanin kai dole na a biliman sai biliman to ko da ta zan ƙari ce sallah ba ta lalace ba shi aka in mu'awwilin wujubahu ɗazu abin da ya ja mai sallah ce ta lalace an ka ce ka jahilin ma'awwala bai tawili ba ne amma yanzu ya yi ne ya yi tawili ma'awwilin to mun ji da wanda ya bi liman wanda daidai ne ya bi shi da wanda ya kibin liman daidai ne kibi ne da wanda ya bi liman bisa ga tawili to duk su ta inganta amma la gairu banda duk wayan gaba uku din nan ba duk wayan da rami ba ba uku din nan ba to anan kenan kusan wancan baiti ne zai koma mana farko akasin su kenan wa kullu man khalafa amdan abdala ai fihi ma ka jahilin ma'awwala kenan wanda na daidai abinda addaidai biliman ya kibi ne sallah ta lalace wanda addaidai ya zama ne ne man sallah ta yi ne ko kuma ya man ba tare da tawili ba sallah ta yi ne shi Allah gairu to shi shehu abdullahi duk wannan karatu da muka yi na ce muku zai yana da sura hudu amru na da sura hudu nawa kenan to shine ce wal hasilu kwata kwata dai abin da ya tabbata anna suwara hakika surorin nan da mun kayo idan za a tace su fi kulli mamarra da dukkan abin da ya shuɗe na karatu surorin nan da aka yi tura an gansu samaniyan takwas ne ga sunan zan kawo a cikin baiti guda biyu sura takwas amma sura shidda ka ta yi amma sura biyu sallah ta lalace to shi ne ce kullum kowanne daga cikin mutanen nan guda biyu da zaidu da shi ne da wanda ya ga daidai ne a biliman da wanda ya ga ba daidai ne a biliman ba tuwafaka sai ya dace fihi ga abin da an ka umurne shi to sallah ta ta yi wanda a daidai bi wanda a daidai ya zama ni nemi suratan mun samu sura guda biyu kenan kenan hata ne suratan mun samu sura guda biyu sallah ta yi ko kuma har yau zai da amurin kowannen su khalafa amdan ashe sai ya saba alhali da gangan ko bisa ga jahilci hakikatan au hukuman hakikatan da gangan hukuman da jahilci fihi ga abin da an ka umarne shi a nan zaidu da addaida ya bi shi sai zaman ne ne amru da addaida ya zaman ne ne mi ne an samu sura biyu sallah ta lalace to nan ɗai na sallah ka lalacewa ko kuma ya zan bisa ga jahilci ba tawili kuma ka jahilin ma'awwala sai a lura da wannan to mun samu sura hudu sauran nawa khalafa sahawan ko ko kowannensu ya saba alhali ba da gangan ba fi ga abinda an ka umurce shi aidan kuma can an samu sura guda biyu tasniya ce ta ta ta ne sura guda biyu kenan anan kenan wanda an daidai ya bi liman sai zaman ne ne amma ba da me ba ba da gangan ba wanda an daidai shi zaman ne sai biwa liman ba da gangan ba wa in ya kun sahawan can an faɗa ko kuma halafa ta'awilan kowanne su da zaidu dincan da amur dincan ya saba bihi da abin da aka umurce shi amma bisa ga tawili fintan mun samu sura guda biyu hintan anan sai an lura kware sabawa da tawili dawa dawa aka mihi nan da wanda ya bi liman bisa ga tawili ko da wanda ya ƙi bi liman shi ko bisa ga bisa ga tawili sai an lura da su to shi liman zai miƙe sai kai ka bi shi kama a ce zaidu kana ganin daidai ne a bi shi amma bisa ga tawili sai ka bi shi an fahimta kai kuma amru kana ganin daidai ne ka abi shi sai ka kibi ne to a nan. sabawa bisa ga tawili kamar ga zaidu abinda addaidai in raka'an nan ƙari ta mi addaidai zaidu ya yi ya zaman ne dai to amma sai ya saba sai mi a sabawa bin liman to amma bisa ga tawili to an yahe mai to shi ko amurwa za a yi ya saba ma bisa ga tawili kuma gashi zanne ya za a yi kuma shi wancan bi na ya bisa ga tawili shi kun ga kin bi mu bisa ga tawili to ni aka ne wato mutum ne tabbas abinda addinin shi zaman ne ne kaga ba zai bi liman ba to har wahani ya kwashe shi har zai miƙe sai ɗerin jan zato ne sai bugo shi ga zuciya cewa ba daidai ne abin liman ba don ƙari ne zai sai ya mimi zai kaga ya tashi bin liman sai saba mai bisa game tawili to shi aka nahi don haka babu komi sallah ta ta yi don haka wannan shine sura guda takwas kuma anan za mu dakata in allah ya kai mu wani sati za mu yi sura guda hudu kuma wannan sura guda hudu da za mu yi bambancin su da nan inda mun kai shi wancan ana cikin sallah ne ka samu komi amma kuma wannan da za mu yi tun harko raka'a guda ta kuce maka a fahimta kenan misali kai ne raka'a guda ta kuce maka ka sani sai ka taho ka jona da liman sai da an haƙa da sallah raka'a hudu ga ƙa'ida yanzu idan an ka sallame sallah da raka'a hudu zaka mai da me guda to sai zan da an kai raka'a hudu kai kana da nawa uku to sai liman ya ƙara guda to wanda da ya ƙara baiwa tun da ka san ƙari ne za a yi sai ka ce ta zama maka madadin waccan da ta yi mai da ta kuce maka to magana akan haka lam tujzi masbuqan bi zaidiha alim hal ajza'at in ilmuhu bihi udim ko shi na da sura guda hudu da fata Allah subhanahu wata'ala ka kare mu da jagoranci wani wuri nan wurin ga na karshe ta wayan na uku a'a nan ana batun ko da katto an yi guda sai ka samu uku da liman hmm. eh. a'a to ban can wata ta guce ma a na gane na gane hmm. a na gane da a na gane to shi kenan biyu din sai kayi su dai abinda dai aka yi nuhin dai baiwa wata raka'a da an ka ƙara ba da gangan ba sai ka ɗauko ta ka yi amfani da ita sai ka caho ta ga wagga ko da katto an yi raka'a ta farko eh, eh. eh. eh. to ga ka'ida idan raka'a ta kuce baka sani ba to shi ke na yanzu za ka rama raka'a wacce take mai sura sannan ka san dalilin da zai sa ba za ka yi kauliya ko ba adiya ba saboda lokacin da an ka samu matsala kana tare da wa kana tare da liman in kai ne ka batta to nan kana batun in yabbata ya batta ko ba shi haka batu ba to in yabbata ya batta an ƙare sallah bai yi ta ba to tambayar ka nufe ya bar guda to da an haƙa da sallah bai yi ta ba ne to shi ke in bai ba akwai matsala <laughs> eh. yanzu ga ka'ida yanzu sallah raka a biyu aka biyar ka da wadda kabbaro da ta liman to ga ka'ida akwai kala'i akwai bina'i to an ce kuddimal bina'u ga ka'ida za ka bi taliman za ka farawa bayan ka kare ta sai ka to kai wagga au na gano nihinka <laughs> da tambayar da aka yi min dai daga cikinsu kan mu'awiya yake cewa lalle mu'awiya din ba guda ba ne to tabbas mu'awiyoyin suna da yawa a cikin sahabbai sun kai arba'in da wani abu na bi al'isaba fi ta mizis sahaba ta ibn hajar wurin shahi ɗari da wani abu na ga mu'awoyin sun kai arba'in da wani abu akwai mu'awotun na hudaijin akwai mu'awotun na hakami akwai mu'awotun na abi sufiyana da dai amma ikon allah da shahara ta wannan mu'awotun na abi sufiyana a cikin sahabbai da an ce mu'awo sai ka azashi ɗai ne to wannan shi ne haka kuma ma'aiki na da marubuta 44 amma da an ce katibul wahayi da shi da zai sai ka aza su ɗaya ne wannan wata falala Allah ce lalle ka yi tambihi mai kyau assalamu alaikum alaikum salam eh eh abin bin sallah liman ya yi raka a nawa uku lahiya uku na nemi na harko ko nemi to na harko ya su lahiya ta hudu aka samu matsala ta ta eh. eh. ya ce sai raka'a ta hudu ta ƙarshe sai liman yammanci bai sajada ba kuma nan babu wanda ya masa tasbihi sai bayan haka an ƙara sallah sai aka tuno da cewa an bar sajada ko sai liman ya tashi ya yi ne da ya tashi da ya kabbar har ma ya raka a guda ya kabbar har ma ya raka a guda ko sai ya mito to anan huska biyu gare shi tun farko yayin da liman ya samu wannan matsala shin ku kun san ya samu matsala sai an haƙi shi in an sani sallar ku ta lalace ba wanda ya mai tasbihi gaskiya da ake samu wannan matsala kaga shin kila sai sai an ƙara sallah sai ka ji wani ya ce wala ko ni na ga kamar liman bai kaza ba ana samu haka ko to gaskiya sallah ta lalace irin haka nan da kun ga wani abu ku da shi ba jagoran kuna da ya haɗu kun haɗi mahiyawa don haka sai ku yi masa tambihi sai ku yi subhanallah sai a gyara mana to amma idan haka ta faru gaba ɗai kila cikin masallacin an shafa da ku man sai da an haƙari sallah sai haka ɗin ta bayyana to nan kamar da aka yi ɗin yayi sai a tashi idan ba a daɗe ba a mai da wannan raka'a sai a yi diya ita addaidai saboda ƙarin sallama in kuma an daɗe sallah ta lalace Allah ta'ala eh eh kana cikin masu biyar sallah eh. eh eh to kai a kai da ta guda da an guda sai ka ƙara guda to wannan ba ta yi da ka ƙara kawai ka gane tun farko ai inda ka yi ta da cewa niyyar don liman bai ba an fahimta kuma ta tabbata din bai yi ba to wannan ka samu wannan raka kuma wannan matsala mai ta amma kai ka ɗauka liman ya yi sai kuma ka yi alhali liman bai yi mai ba bai yi ba kaga ka yi ta cikin iska ke haka ta bi iska wannan raka an bi ka ita na'am na'am wacce naƙuda ta kama da rada naƙuda ta kama ta tana cikin yanayi na haihuwa to ta shigo yanayi na biki don haka in kwana uku ta yi ba haihu ba rada duk ta haihu to duk waccan sallah ba sai ta yi ta ba lalle tabbas eh. Eh. na gane ai dama da ta shiga cikin yanayi na haihuwa wagga ana cewa naƙuda ta ta kai to ta shiga wani yanayi shi ke na wani sun dai fara naƙuda to za su sake alwallah ne yana kare alwallah shi shi wannan ruwan zakin da aka cewa shi in dina ya hito ai da yawa ya ka hito a mace ma na lahiya lura wata matsala sai can naƙuda sai ta kama ta shi ne ke eh, alwallah ta kare to in ya doge sai a duba. hukuncin mai hitsari wanda bai tsaya ma duk hukuncin su guda don haka idan akwai ya yi saurin yankewa zuwa lokacin sallah shikenan sai ta yi tsarki sai ta yi sallah ta yi alwala ta yi sallah in kuma ya ci gaba har lokaci ya tafi mahiyar lokaci to sai ta yi sallar ta haka nan cikin wannan yanayi na wannan ruwa din karshe ne eh ka rige kai ka bara har ma kai ka azara ka a buta misali sai ka bi shi eh eh eh eh eh hmm. ya ƙari sallah ba ana samu haka da yawa eh bara harma to dama yana da kauli guda biyu wanda ka doka mai askari ya cewa hal yabni ala ihramihi amla qawlan shin zai gini da harama ta wanda bai samu raka'a ko guda ba ko ba zai yi ba an yi kauli guda biyu za ka yi gini da harama din misali irin azzuhurci ka fahimta irin azzuhurci ko da ka isko an yi zaman karshe kuma ka kabbara har ma kaga baka samu raka'a ko guda ba to shari'a ta baka dama ka tashi da wannan ba sai ka yi kabbar harma ba ka ɗai dogi babu komi to amma ban daga idan haka ta faru gare ka ga sallar juma'a shi ba a yadda ba ko da ka taho an yi zaman ƙarshe sai ka yi kabbara ka zauna ga juma'a an ka sallame to ga ƙa'ida wannan kabbara harmar da kai yi ta mita ta juma'a ta to ba ka laƙa ta ga azuhur don azuhur za ka yi yanzu ba raka abin za ka yi ba ka ko da katto an taso raka a dai ta ƙarshe kai ka aza kila ta ɗaita ko yanzu na za a ga juma'a muka ne da yawa aka taso a ta farko ta biyu amin sai ka aza ta farko ce kaga za ka bi ko to in ka bidin nan sai ga shi an yi zamne yanzu ka kabbar harmar da kai wa kawwa ita wace sallah ta juma'a to yanzu in za ka tashi wace sallah za ka yi zuhur za ka yi don haka wannan kabbar harma ba za ta yi ba sai ka walwale ta ka sake wata kabbar harma ta azzuhur wallahu ta'ala mi sabo a waccan ta darje gaba da lalle ba ya magana don ka azaba da ikama ba sai an yi ikama yanzu na za ka fara ma sallah yanzu za ka fara alaikum assalam Eh. shi liman wa yayin da baka yi tasbihi yana tambaya in lokacin da an ka ce in baka yi tasbihi ku yi tasbihi ba sallar ku ta lalace to shi liman wa shi liman ba zai samu wata dogon matsala ba muddin yayi wani ƙari ba da gangan ba an fahimta idan yayi ƙari ba da gangan ba a nan sai a lura in ya ahamo ya gyara shi kenan ba a diya dai sai amma in bai ahamo ba kuma ragin ga ya doge na warga raka'a da ya yi an ka salla misalla har yau dai ba a diya zai in kuma an ka daidai sannan sallah ta ka lalacewa an fahimta to amma ku tun farko sallah ku ta lalace don me ba mai subhanallahi ba kun yadda ke na an yi kuskure da me da gangan ba haka sallah ku ta lalace shi ko ai karin dai ba da gangan bane da haka ba za a kama shi da wannan kuskure ba amma kun yi mai subhanallahi da kuka yi mai subhanallah kuma ki dawowa to anan kun cire hakki ne ku an fahimta idan kun cire hakki ne to yanzu wannan raka'a wannan matsala da ya samu kila sajada ta abbe ba in ya ahamo ya gyara to shikenan wallahi alhamdu in bai ahamo ba har an ka sallame to shikenan dai zai mai da raka'a din in kuma an dade sallah ta ta lalace wallahu ta'ala alam adilina na tambaya ko lokaci ya sai ta zanta karshe ko eh eh biyu hmm. eh. to kana ji in su ɗari na mutum goma sun kai haka wani ya gawai daidai na ko ba daidai ba ne ya hana subhanallah to yanzu an samu 'yan matsala ya tito musun sa'in sallar su ta yi mutum goma ne ɗan sallar sa wata ba don ne an aza musu muddin suna jin wani musu masu wata matsala su wa liman magana mana a gyara in ainihin subhanallahi ta nan ne kuren zai hito in har babu kuskuren shi kenan in kuma akwai kuskure kaga an kai yawa ko ko yana da tabbaci nan zai hita mutum tabbaci ne sai abin nan don yanzu sallah ba karamar yanzu misali da kila za kuna wata hanya sai limai ɗibe wata hanya ta daji ga motar eh an nace liman direba ga Allah za ku kyale shi <laughs> limamin ku na mota ko ba za ku kyale dan zai kai ku daji to ba ga sallah don ki ne gaskiya kamata a yi cikin kyar don ne aka samu sana gaba gaba matsala ce da yawa za a jawo mutum yana gaba ko da aka tura shi a samu matsala don ki ne a samu masana gaba gaba din nan wallahu ta'ala alam to ta zanta karshen karshe ko to to yanzu misali bayan ka rage ka wanke kazanta din nan ka fahimta ka san shi a hikima fara wanke kazanta tukunta ta hitar jikinka wannan mustahabbi ne amma zaka wanke shi da niyyar wajibi to bayan ka kare sai zan cikin ruwan ga na wanka sai wani abu ya shiga ciki a'a wai ka kare wanke kazanta ne ka ne baka wanke kazanta ba baka fara da ita ba baka wanke ba eh, kana cikin wanka to sai a lura abin ga da ya hwada ai hukuncin ruwa dai za ka komo ma shin abin ga da ya hwada ya canza ruwan ko bai canza ba in ya canza su ba za su yi wanka ba ka fahimta in kuma bai canza su ba to suna da halshe guda biyu in akwai wasu sabbi da ba wani abu da ya faɗa to shikenan makaruhi ne kai amfani da amma in kai wanka yayi amma in ba wasu sai su wankan ka ya lahiya lau ba matsala wallahu ta'ala alam ha digo ma guda yace ha digo guda ba zai kama ai ko dubu ɗari na ba zai kawo matsala ba sai dai ka yi amfani da wagga tambar Allahumma salli ala Muhammad